يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da shari'arsa kada ku cutar da annabinku sai ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa suka aibata shi a jikinsa amma sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa ya bayyana a gare su kubutarsa daga abin da suka faɗa a kansa hakika annabi Musa ya kasance mai matsayi ne a wurin Allah ba a mayar masa abin da ya nema kuma ƙoƙarinsa baya tafiya ba komai.